أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمي إنا ما يروكم الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكومي ما يئيكو دا قدرة دا إرادة wanda idan ya nufi kasancewan abu ko ya so kasancewansa yakan ce masa kun kasance fa ya kunu sai ya kasance da izinin Allah ɗin a ƙarƙashin wannan kalma ta kun ɗin nan muka kasance a nan Allah ya tsawaita rayuwanmu ya ba mu lafiya ya nuna mana wannan wata mai albarka na ramadan wanda sai mai tsawon rai ne yake ganin wannan watan wanda sai mai lafiya ne da Allah ya nufe shi da lafiya yake ganin wannan watan sannan kuma in ya gan shi din sai wanda Allah ya so shi ya nufe shi da aiki yake aikin waɗansu Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu wannan watan bai nuna musu shi ba waɗansu da muke tare da su bara a nan babu su a yanzu ɗin nan waɗansu da muke tare da su a bara suna cikin lafiyansu har suka halarci wannan wajen wannan karin babu su suna nan da ran amma Allah ubangiji bai ba su lafiyan ba to muna roƙon waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muke tare da su a nan da duk wani musulmi da bara ya azinci wannan watan a ko'ina yake a duniya amma bana babu shi Allah ya ji kanshi ya gafarta masa sawa'un namiji ne ko mace babba ne ko yaro matukan musulmi ne mai sa goshi a ƙasa yi wa Allah sujada Allah ya karɓe shi ya haskaka masa ya nawwara masa ya sa ya huta waɗanda muke tare da su a bara cikin lafiya da ƙarfi har suka halarci wannan wajen ko waɗansu wurare na tafsiri a duniya amma bana Allah Ubangiji ya saukar musu da jaraba ta rashin lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya sawa'un suna asibiti ne a kwance ko kuma suna gida ne Allah Ubangiji ya sa laluran da ya ɗora musu kaffara ne a gare su a mu kuma da Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima ya tsawaita rayuwar bai ɗauki ran ba sannan ya ba mu lafiya bai jarrabe mu da rashin lafiya ba to Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki bayan mu yi aikin kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana domin al'amarin aikin lahira ban tsoro ne da shi matuƙa saboda idan kai aiki kai aiki ba a fito maka da result weekly a cewa ni zo ka ga ayyukan da kake yi zo ka ga result su kaza bai yi ba ka gyara ko kaza ya yi shi kenan a'a ba a taɓa fidda sakamako sai gobe kiyama a inda za a tsaya gaban Allah ga jahannama ga aljanna ga mala'iku wanda in aka fitan wa mutum da result ya ga ya faɗi babu chance na dawowa duniya da kamar misali ana fitar da sakamakon ibadan da muke misali mako-mako a ce wani zo ka ga sallolinka na mako da kai wani zo ka ga abin da kai na ibada a manna maka a nuna maka inda bai yi ba kana da ikon gyarawa amma al'amarin lahira babu kawai shi yasa idan mutum zai yi ibada zai yi wani aiki na lahira ya yi shi perfectly iya iya iya kyautatawa iya iya kyautatawa to wallahi wannan azumin ramadana da ake yi ka duba da yanda ake shan yunwa waɗansu a galabaita ciki ya ta ƙugi ya ta murɗewa amma manzon Allah ya ce wallahi waɗansu za su tashi gobe ƙiyama daidai da ƙwayan zarra ba a karɓa musu ba sakamakonsu wannan yinwan da suka sha kawai amma babu komai a lahira mutum zai tashi ya zaƙu da zimman kawai zai je ya kwashi gara ɓasa sai manzo Allah salsala ya ce wallahi waɗansu ko ƙwayan zarra ba za su gani ba hakanan salloli na tarawihi da ake yi da tahajjudi a ba da himma ai sallah ai tarawihi ai tahajjudi a zo itikafi ma a tare a masallacin a yi kwana goma sai liman ya tafi ya sallame kafa su yi ta zafi mutum ya yi ta daurewa amma manzo Allah ya ce akwai wanda za su tashi babu ladan ƙwayan zarra na sallah sakamakon su kawai hana ido baccin nan da aka yi kawai to Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mu Allah ubangiji ya karba mana ya ba mu ikon aikin kuma ya karba mana alhamdulillahi wannan wata ne da dama ake zakuwa a ganshi ake ta kishi a ganshi ake ta addu'a Allah ubangiji ya nuna shi Allah ya nuna shi din gashi nan mun tarar da shi to yau din nan da muka fara azumin nan duk kofofin aljanna nan Allah ya bude mana su ba karfin mu bane ba dabaran mu bane ba yawan addu'o'inmu ba ne ba mu muka nacewa Allah ya buɗe mana su ba a'a ko da ba za mu yi azumin ba ba zai hana Allah ya buɗe su ba yanzu akwai wata ƙasan da babu musulmi kwata-kwata a ƙasan amma kofofin aljanna suna buɗe a can ɗin sai dai ba mai shiga ne to an rufe mana ƙofofin wuta a yau shi ma ba wai hikimanmu ba ne ko ƙarfinmu Allah ne ya ɗauke mana wannan yace zai mana yau ɗin na an ɗaure shaiɗanu an yi jelin nasu an sa su a keji an zo kuma an nannaɗe su da sarka an ɗaure su masu sanya mutane suke ta ta'asa akwai waɗanda su suke hana mutum zuwa sallan jam'i ka duba yadda masallatai suke cika yanzu ma malam har da kali a waje wani masallaci da na je yau da bai wuce sahu shida amma har waje a dakali to kaga ashe masu hana mutane sallan jam'i cikin aljanu suna da yawa to an ɗaure su bari ka ga masallatai yanzu alhamdulillahi kowa za ka gan shi yana zakuwa wanda ka ga azumi ya kasa zuwa sallan jam'i to wato shi irin raunin imanin shi ma baya misaltuwa shi kawai shaidan ma ya kai shi ƙasa ne kawai ya danne shi ana bugawa kawai zai ci to amma za ka ga wanda har ya zo nan bi ma'ana shaidan bai samu damar lagwanta shi har ƙasa ba da ana ɗaure sun he kaga an zo din to Allah ya ɗauke mana abubuwa guda uku ya taimaka mana ya ɗaure mana shedanun nan ya rufe kofofin wuta ya bude mana na aljanna saboda Allah kuma shigan ma sai an he wani yazo ya tura ka na fa abin da ya rage Allah ya ɗauke mana rabi sai kai kuma kai kokarin me ka shiga kawai shigan shine ta hanyoyin salloli tuba istighfari sadaka taimakawa karatun ƙur'ani sauke shi duk wani abin da ka sani nesantan dukkan abin da Allah Ubangiji ya hana a nesanci abin da Allah ya hana da ido a nesance shi da ido ido kada ya kalli abin da Allah ya haramta kada kunne ya ji abin da Allah ya haramta kada hannu ya taɓa abin da Allah ya haramta kada kafa ta je inda Allah ya haramta kada harce ya furta abinda Allah ya haramta dai manzo Allah sallallahu ce duk wanda yake azumi amma yana cin naman waɗansu yana yi da waɗansu yana cin zarafinsu, da bai dace ma ya ɓata lokacin shi da cewa yana azumi ya ɗau abinci da abin sha kawai ma ya ci domin Allah baya bukatan wannan azuminsa to saboda da haka muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu wannan waje mai albarka musan wannan waje da muke ɗaki ne na Allah ɗakin Allah yana da dokoki yana da rules da regulations kamar yadda kowane mutum yake tsari a gidansa asibiti yana da tsari a gida akwai lokutan ziyara library yana da tsari ba a surutu in an shiga sai dai ka ji kawai ana menene ana tarada idan aka shiga library saboda waɗanda suka shiga ɗin suna so su natsu ne su yi karatu wani ma fa abun da ya kai shi ma fa ya karanta european history ne amma an haranta jama'a magana sai zaka ji to shi ko masallaci shi ma ɗakin Allah yana da dokokinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi almasajid waɗannan masallatan babu abin da ya dace a cikin su face karatun Qur'ani ko sallah ko zikiri ko hailala ko istighfari ba a zo ana ɗaga murya dakunan Allah ne shi yasa Allah yake sanya natsuwa a cikin zukatan waɗanda suka shiga masallaci yake saukar da rahama ta lullube su yakan turo kuma ya turo mala'iku su zagaye wannan wajen suna tsaronsa ta yadda sharri ma ba zai gilma ba saboda yadda da abin da ake a ciki sannan kuma Allah ya yi ta ambatonsu fil mala'il a'ala yana ta alfahari yana ce mala'iku ku duba bayina a ƙasa ku duba bayina to wannan wajen da muke ciki yana da dokoki yana da dokoki na farko in hadisin manzon Allah ake karantawa Allah ya ce a natsu a saurara ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wala tajharu lahu bil qawli jahari ba'dikum li ba'din yace an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya kodanda kuka yi iman duk inda manzon Allah yake ko ake karanta maganan manzon Allah ko ake isar da sakon Allah to kada ku kuskura ku daga muryan ku sama da wannan na manzon Allah din ko mai isarwa manzon Allah din kada ku kuskura kuna surutu idan kuna haka Allah ce zai bata dukkan ladan ayyukanku wa antum tash'urun ba tare da kun sani ba idan kuma alkur'ani ake karanta kamar yadda za a karanta tafsiri a nan Allah ya ce menene wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa ansitu la'allakum turhamuna idan ana karanta littafin Allah manzo Allah madaukakin sarki ce kun shiru ku saurara kun shiru ku saurara yace kuma fastami'u law ku saurara wa ansitu ku shiru la'allakum turhamun Allah zai muku rahama gaba daya inda kuke to bai kamata aljanu su yi responding ga wannan ayar mu kuma ɗan adam mu kasa ba domin Allah ya bada labarin aljanu su suna shiru idan ana karanta alkur'ani wa isarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau. ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa yahdi ila ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum dhunubakum wa yajirkum min adhabin alim yayin da muka turo maka aljanu ya Muhammad su saurari alkur'anin da kake karanta musu yayin da suka zo sai suka fada wa junansu an situ ku yi shiru kowane aljani ya yi shiru falamma qudiya suka saurari alqur'anin nan sauraro na fahimta da basira da taro hankali da tadabburi gaba daya bayan sun gama suka yi responding suka je suna wa'azi kawai suka ce ya ku mutanen yau mun ji wani littafin da aka saukar da shi bayan annabi Musa kai wannan littafin yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici kai ya ku mutanen ku amsa kiran wannan annabi Muhammadu dinnan ku yi imani da shi in kuka yi haka kun kubuta daga wutan jahannama amma wanda bai amsa kiran shi ba to babu shakka ba zai gagari Allah a doron ƙasa ba sannan kuma yana cikin azaba mai raɗaɗi kuma yana cikin ɓata saboda haka kar aljanu su fi mu hankali kada su fi mu amfani da wannan ayoyi da ake saukarwa ya kamata mu natsu mu saurara tsakani da Allah mutum ya kashe waya kada ya sa mana waka ya ji tsoron Allah shi baturin da ya wayan akwai inda ya sanya maka silent bai ce ka damu kowa ba akwai inda ya sanya maka vibration kana yana aljunka amma da ya yi motsi za ka ga menene ya sanya silent me yasa duk kaki waɗannan biyun ka zaɓi na ƙaran kaga fitina ce wannan ka sa waɗancan biyun ka shigo waya da masa a masallaci ana sallah a sa kiɗa a ji kiɗa na tashi kaga bai dace ba to idan har ya zamanto addini nan sallan nan gaba ɗaya ban bata muhimmanci ba ba abin da ya rage mana kuma <laughs> domin zakka yawanci ba a yi balantana ce in ba a samu ta sallah ba a samu ta zakka ba a yi haji liman istata ilaihi sabila azumi wa alal ladina yutiquna shi ma fidyatun ta'amu miskin to sallan ne kai ba a yafe mana ba to saboda haka idan muka haɗu a masallaci ɗakin Allah mu bi dokoki mu saurari abinda Allah ya faɗa na halal mu aikata shi na haram mu nesance shi idan ana surutu wataƙila mai karatu mai yayi kuskure ba wanda ya ji wataƙila wani ya ji ya gyara masa Allah ubangiya mana albarka wannan wata inda muka ga farkon shi Allah ya nuna mana karshen shi lafiya Allah ubangiya ya karɓa mana biya ma kowa bukatunsa na duniya da na lahira har ya shirye matasanmu da al'umman musulmi ya kare su daga sharrin masharranta ya kare su daga makircin masu makirci da kutungwilan masu kutungwila Allah ɗaukaka addinin musulunci sama da kafurci ya ɗaukaka kalman tauhidi sama da shirka ya ɗaukaka sunnan manzon Allah sama da kowace bidi'a. Allah ubangi ya ba ma ƙasanmu Najeriya gaba ɗaya zaman lafiya ya ba ma wannan nahiya tamu mu ta arewa zaman lafiya Allah Ubangiji ya ba ma shugabanmu wato kyakkyawan jagora ya ba shi lafiya ya kare shi gwamnonin da Allah ya ba musu Allah ubangiya musu muwafaka Allah taimaka musu shugabanninmu da dattawanmu da malamanmu Allah ubangiji ya kare mana mutuncinsu Allah biya ma kowa bukatansa ta alkhairi wannan ne nake ƙara mika godiya da kuma ƴan uwa da suke ɗaukan nauyin tafsiri masu arziki Allah ubangiya ya ninninka musu kwamitin masallacin nan da suke faɗi tashi wajen ganin komai ya kammala an samu yanda za a zauna comfortably babu wata matsala a a saurari kalman Allah Allah ubangi ya saka musu da alkhairi yan uwa da suke zuwa daga nesa da kusa Allah ubangi ya sanya wa kowa ladan shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allah biya mana bukata Allahumma amin a za mu tashi insha Allah daga inda muka tsaya a bara da har na ce in ba mu kai ba akwai ayan nasa alama wanda zai zo sai ya karanta amma gashi Allah ya tsawaita rayuwan alhamdulillahi to Allah ubangi ya sanya mana albarka a ciki mun fara suratul ma'ida a bara suratul ma'ida a bara ita ce sura ta abin ta uku ko ta biyar a jerin ƙur'ani idan ka ɗauko daga fatiha mun tsaya a aya ta shida a bara a bana za mu ta a aya ta biyar a bana kuma za mu tashi a aya ta shida wanda take cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati haka ne bismillah mala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu maɗaukakin sarki ya ce ya na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idan kumtum, idan kuka yi nufin yin sallah idan kuka tashi yin sallah idan kuka yi niyan yin sallah to faksilu wujuhakum ku je ku wanke fuskokinku wa aidiyakum da hannayenku ilal marafiki zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum da kafafuwanku ilal ka'abaini zuwa idon sawu wa in kuntum junuban idan kuma janaba ta same ku kuna da janaba kuma lokacin sallah yayi to shi ba alwala za a yi ba fattaharu ku je ku yi wanka gaba ɗaya ku wanke jikinku wa in kuntum marda idan kuma kuma kuna fama da rashin lafiyan da ba za ku iya taɓa ruwa ba ba za ku iya alwala ba gaɓoɓin da za ku wanke duk akwai ciwo mutum ya ƙone misali ko yana fama da mura ko kuma ruwan yana da sanyi-sanyi mai tsananin gaske zai sabbaba masa ciwo au ala safarin ko kuna halin tafiya matafiyi kuma ba kasafai bane yake samun ruwan alwala au ja a ahadun minkum min al ko ɗayanku ya je ya yi bayan gida ya biya bukatansa aula mastumun nisa'a ko kuma kun sadu da iyalanku falamta ji duma an kun nemi ruwa gaba ɗaya ba ku samu ba an nemi ruwan wankan janaba ba a samu ba na alwalan ba a samu ba ko kuma ga ruwan amma ba za a iya ba saboda ciwo ko kuma an nemi ruwan a halin tafiya ba a samu ba Allah ce fata yammamu ku je ku yi taimama ku nemi sa'idan ƙasa turɓaya tsayiban tsarkakakkiya mai tsafta mai kyau taimama yadda za ku yi ta famsahu bi wujuhikum fuskokinku za ku fara shafawa idan kuka taɓa ƙasan wa aidikum minhu sannan hannayenku su biyo baya ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min harajin shi Allah baya so ya tsananta muku ba za ka iya taba ruwa ba saboda tsaban ciwo Allah ya ce ka taba a haka Allah ya ce ba zan tsananta maka ta kai har ga haka ba walakin shi Allah yuridu yana nufi ne kum ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaikum ya ciki ta dukkan ni'imominsa a kanku la'allakum tashkurun ko za ku yi imani ku gode wa Allah bisa ni'iman da yake muku wannan aya tana ɗauke da hukunce-hukunce masu yawa na farko akwai as-salatu sallah mecece sallah na biyu akwai a safar tafiya yaushe ake kira mutum matafiyi sannan na uku akwai janaba mecece janaba da hukunce-hukuncenta me ke faruwa har a kira mutum ya yi janaba sannan na hudu akwai taimama ya taimama take da hukunce-hukuncenta na farko anan idan muka koma farko aya Allah ya kira mummunai bai ce ya ayyuhan nasu ba domin a cikin annasu akwai wanda ba sa sauraron Allah ba sa ma bin umarnin Allah ba sa ma masu bijirewa Allah ne Allah idan ya tashi sai ya kira kategori na mutane da ya san lalle suna responding wato nau'in mutanen da suke saurin amsa umarnin Allah su ne allazina amanu mumunai Allah ya kira da ya ce ya waɗanda kuka yi imani da ni Iza kuntum ai iza arattum ko iza nawaitum a wannan aya ta alwala sai Allah ya fara da ambaton farillan alwalan kawai domin farillan alwala idan suka samu to sunnoni ko da mutum ya yi omitin nasu babu komai ko kuma kowace farilla tana ɗauke da sunna a manne da ita idan farillan ta samu to sunnan is attached tana biye da ita to sai Allah ya ambaci wato manya-manyan wanda malamai suka bi diddigi suka gano cewa bil istiqra su ne farillan alwala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum kun ga anniyatu aka faɗa anan anniya eh, min fara'idil wudu'i anniya anniyatu aka kawo tina idza qumtum ila salati zuwa ga ita sallah ɗin, to as-salatu ita sallah tana da ma'ana na luga wato literal meaning tana da ma'ana na istilahi technical meaning wato bi ma'ana literally kafin ma zuwan musulunci ma gaba ɗaya, larabawa suna mu'amala da wannan kalman ta as-salatu tun ma kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi a aiko shi ma da shari'ar musulunci Tun da shi ya kawo sallan to laraba kafin zuwan ma musulunci idan suka ce as-salatu me suke nufi da ita shine literal meaning din wato bi ma'ana a harcin larabawa din bi ma'an as-salatu bi ma'ana addu'a'u addu'a kawai ake nufi balarabe idan kai addu'a kafin zuwan musulunci je ce sallah fulanun wane yayi sallah Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan ya kira sallah a matsayin addu'a kafin zuwan musulunci Allah maɗaukakin sarki ce manzo Allah sassalan huzmin amwalihim sadakatan tahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ya ce ya Muhammad sallallahu Alaihi ka je ka rika karɓan zakkan al'ummanka musulmai in lokacin zakka ya yi ka je ka rika karɓa huzmin amwalihim sadakatan wata sadaka 1 over 40 na abinda ka mallaka wannan sadakan manufanta in ta karɓa tutahiruhum za ta tsarkake su daga zunubai watu zakihim sannan kuma ta ƙara haɓaka wannan abin da aka fitar da zakka ɗin li'annar zakata bi ma'ana annama wa ziyadatu wal baraka ma'anan zakka shi ne ƙaruwan abu haɓakan abu ruruwan abu yayi yawa kai in ka cire zakka ka tsarkake kanka daga eh, karan kanka daga zunubai ka wanke zunubai da suke jikinka at the same time kuma sai ta je ta ƙara ruruta wannan abun naka ta ƙara yawaita shi yi albarka ya haɓaka zakka ba ta kashe dukiya tana ƙara haɓaka ta ne to duk wanda ya ka zakkan shi ya ajiye a gabanka ya Muhammad in ji Allah subhanahu wata'ala ya ce to wasalli alaihim ka masa addu'a kaga bai ce ka tashi ka yi nafila biyu ba ka ce wa ne ajiye zakkan ka bari umarka nafila biyu a'a ba wannan sallan bane zatu af'alin wa harakatin wa aqwalin ba ita ake nufi ba ka ce masa Allah sanya albarka Allah karba Allah Allah yawaita in mutu ya baka zakka ka ce Allah ya albarka wa dukiya to shine ya Muhammad idan duk wanda ka ya aje a gabanka ni Allah na baka umurni salli alaihim ma duk wanda ya ka karsa addu'a ka ce masa Allah ya albarka Allah ya karba maka inna salataka wannan addu'ar da kake musu idan suka ka zakka lahu lahu yana sanya su su ji wata irin natsuwa da jin daɗi a zuciyarsu. yana sanyanya musu zuciya kaga wa salli alaihim anan bi ma'ana ud'u lahum ka musu addu'a kaga inda wannan fassaran as-salatu yazo bi ma'ana lugatan kenan ba istilahan bane yazo a literal meaning ba technical meaning bane akwai wata aya ta biyu da Allah madaukakin sarki yace wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya mushirkai da idan suka zo lokacin da Allah ya ce ya hana mushirkai yanzu kafirai masu bauta gumaka ya hana su zuwa ka'aba yanzu kawai shikenan innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha sai Allah nuna ah to dama wace ibada suke ai in sun zo ka'aba ma ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an addu'o'in da suke dama tafi ne da feduwa kawai da fito suke yi kawai dama ba wata sallah suke yi irin wanda musulmai suke yi ba to kaga gabi ma'ana du'a'uhum kenan sannan inda sallah ta zo a ma'anan har ila yau addu'a Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allah da mala'ikunsa suna salati ga an kaga salla yusallun shi Allah yana ƙara darajar annabi ne amma mala'iku a nan ba wai sallah suke tashi suna yau manzo Allah salliya su yi raka'a su yi abun nan ba mu ma da Allah ce ya ayyu allazina amanu sallu ku yi sallah bi ma'ana ud'u li muhammad ku yi salati ga annabi bi ma'ana a roƙan masa a yi addu'a Allah ubangi ya masa albarka Allahumma salli wala ali muhammad ya masa albarka kaga anan bi ma'ana addu'a as-salatu inda Allahi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ziyadatu darajatin ne amma mala'iku da mu muna addu'a wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta hudu Allah ya ce huwa yu yusalli alaikum wa mala'ikatahu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur bi ma'ana Allah madaukakin sarki wato yana ɗaukaka darajar mu yana fidda mu mala'iku suna mana addu'a kamar yadda ya tabbata to wannan ma'anan sallah kafin zuwan musulunci kenan addu'a ce amma technically bi ma'ana istilahan bayan zuwan musulunci da an ce sallah to abinda zai zo wa musulmi a kwakwalwan shi a tunanin shi shine hiya ibadatun zatu af'alin wa aqwalin wa harakatin muftatahatun bitakbiri sannan muhtatamatun taslim. wata irin ibada ce wanda ake motsi a cikinta akwai physical movement a cikinta ana motsi a cikinta sannan ana waɗansu maganganu da baki ke furtawa ana jinsu sannan da waɗansu ayyuka na gaɓoɓi wanda ake buɗe irin wannan ibadar da kabbaran harama kuma ake cikita wannan ibadar da yin sallama dama da hagu wannan ita ce sallan da muka sani ita ce sallan da muka sani to irin wannan sallan da mun ji bayaninta lugatan wastilahan to wannan salla, wannan ibada ta sallah da muke yi tana da matsayi mai girma a wajen Allah tana da daraja tana da ɗaukaka saboda darajanta da girmanta da ɗaukakanta ita ba a ma shar'anta ta a duniyan ƙasa ba kamar sauran rukunan musulunci guda biyar zakka haji azumi su ana aka shar'anta su amma ita sallah saboda darajarta sama da sammai bakwai saman sammai bakwai nan ne aka shar'anta ta wa al'umman nan kuma sai da annabi ya special journey tafiya ta musamman ta isra'i da shi da jibrilu ya je ya karɓo ta saboda darajanta saboda darajanta ba a shar'anta ta a doron ƙasar nan ba saman sammai bakwai aka shar'anta ta to a cikin duka rukunan musulunci duk wata ibada babu kaman sallah ɗaya ne daga cikin ginshiƙai na asali na addinin musulunci ita ce ginshiƙi na biyu bayan kalman shahada daga ashadu an la’ilaha illallah wa anna muhammadu rasulun sai wa salati ita sallah farilla ce wajiba ce tilas ne akan kowane musulmi baligi mai hankali namiji ne ko na mace ba a yafe masa ita ba a kowane yanayi sai dai in hankali shi ya gushe ne ya zamanto an ɗauke masa sallah amma zakka Allah ya maka uzuri ko da ka mutu baka yi ba bai baka nisabi ba haji ko da ka mutu baka je ba saboda rashi Allah dama yace limanista ta a ilaihi sabila azumi da ka mutu baka yi ba dama Allah yace wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin wanda ba za su iya ba su ciyar kawai akwai wanda a ciyarwa ma baka iya azumin ba an ce ka ciyar ciyarwa ma ko mudu baka da shi aka ce to ka tafi kaga kana iya rayuwa ba azumin ma ba ciyar wanda yake substitute na azumi to amma sallah ka gaya mun saboda wani irin yanayi da ka shiga aka ce an yafe ko rijiya ka fada kafanka a sama kanka a ta can ma malam in ka ji kiran sallah daga rijiyar nan sai ka yi ta a haka yadda ci ba a yafe ta ba ne kawai sai ka yi ta koda da alwala ko baka da halin yin alwala ko kana yanayin da ba mai turo maka ruwan ma ko ya maka alwala sai ka yi ta in ka ga baka yi sallah ba to hankalinka ne ya gushe nan kuma Allah ya ce rufi alkalamu an ɗauke daga kanka Allah ba zai kama ka da wannan laifin ba amma ita ba a yafe ba inda akwai inda ya dace a yafe sallah shine lokacin da yaki yake rincabewa sai Allah ya kawo salon sallan ma daban sai canja mata shef ya nuna maka sai ka yi ta dai kana gudu kana yin ta kana kai sara kana yin ta kana kai naushi kana yin ta kun shaƙe-shaƙe da kafuri amma kana yin ta wataƙila kana attahiyatu ma a lokacin ya shaƙe ka kana dai he kai attahiya dai to ita sallar a haka Allah bai yafe ta ba sallar nan da muke jin tana da nauyin gaske kuma tana da girman gaske amma nauyinta mara tsoron Allah ne yake jin nauyinta illal khashiina masu tsoron Allah ba sa jin ta. ka ganta dai ba lodi bane ba fa ba kaya ake dora mutum ba fa a'a tsaban nauyi wani in an kira ta kai sai jiran shi ya baci fitan kawai sai ya gagara ga ga masallaci to nauyi ne da ita ko munafiki in kaga mutu yana sallah tana gagari domin manzo Allah sai ce afqalu salati alal munafiqina salatul isha'i wa salatul subh law ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan duka sallolin ba a yafe ba to tana da nauyin gaske tana da wahala gaske wasta'inu bis sabri was salati yace wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in tana da nauyin gaske tana da wahalarwa sai dai masu tsoron Allah ne kawai suke yin ta kaga in mutum ya ga sallah tana bashi wala to ya tuttubi imani shi kuma hisabin da za a yi ma wanda bayawa baya sallah hisabin shi mummuna ne tun anan duniya ma za a fara da sare wuyan shi ba za a mai wanka ba ba za a mai likafani ba ba za a binne shi a makabartan musulmi ba kaɗan ma kenan kafin ya je lahira kai mai jinkiri yana yinta amma baya yinta akan lokaci Allah ce fawailul lil musallina ma wani irin kori ne a wutan jahannama ma aka tanada mishi mai sunan wailun yana yinta mafa amma ba akan lokacinta ba ina ga wanda baya yinta sannan a cikin ayyukan ibada sallan nan ita ce farkon abin da za a bincika a gobe kiyama awwalu ma yuhasabu al-abdu alayhi qiyama as-salatu fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi farkon abin da za a bincika cikin ibadan bawa ita ce sallah idan ta yi kyau duk waɗansu ayyukanka kawai za a karɓa idan sallah aka yi rejectin inta aka ƙi karɓanta to babu shakka sauran ayyukan mutum ma gaba ɗaya za a mayar masa ba za a karɓa masa ba kwata-kwata ita sallan nan ita ce direct contact tsakanin bawa da mahalicinsa in kana so ka ga bawa yana communication da Allah direct to ya yi kabbaran sallah yana kabbaran harama da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ce he ji Allah yana respond ya ce hamidani abdi bana ya gode mun ya yaba mu ar-rahmanur rahim majjadani abdi bana ya girmama ni ya daraja ni malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ce hada baini wa baina abdi Ihdina اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا لعبدي ولعبدي ما فعل communication kana magana sai Allah yana bada amsa kana magana Allah yana bada amsa kana magana Allah yana bada amsa in kana karanta fatiha direct contact direct communication sadarwa tsakanin bawa da ubangiji shine sallah kawai a lokacin sannan kuma har ila yau ita ce mai saurin kankare zunuban mutum taku zuwa wajen tamakon inda ake yinta gaba ɗaya ana wanke ka daga zunubai ana tsarkake ka san kamar yanda mutum yake wanka a korama ko a rafi sau biyar a rana haka kaga bayi da datti to haka sallah take tsarkake mutum sannan kuma tana hana alfasha inna salata tanha anil fashai wal munkari duk tana hanawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amari ya tsananta a gare shi wata damuwa ta rike manzon Allah sallallahu sallam sai yayi yi alwara rubu ya tashi ya zabura ya fara sallah kawai can kafin ya idar sai ya samu abun ya warware kawai gaba daya turu sallah ne yake solving din matsalolin shi to shi yasa Allah ce duk abinda ya maka tsanani ka kasa samun masa mafita sai ce inu bis sabri was salat ka je ka nemi taimakon yin sallah tashi ka yi sallah tashi ka alwala ka gaya wa Allah matsalar a cikin sallah Allah ya ce yanzu ka gama samun abun nan maganinta ba ya ka tsuguna gaban boka ba ko ɗan duba ko ɗan tsubbu sam manzo Allah in abu ya tsananta a gare shi abu ya zamanto ya murɗe kawai sallah kawai yake miƙewa yayi sai kaga komai ya kwaye to sallan nan dai na farilla na wajibi guda biyar ne sannan kuma har ila wanda ya so ƙari sama da biyar na wajibi ya je ya yi ta nafilfilo ya yi sunanun rawatib ya je ya ta ƙiyamun laili ya yi ta tahajjudi ya yi sallah ma sha'a gwargwadon abin da ya abin nan gwargwadon abin da ya samu to wannan sallan a rayuwanmu ita ce komai ana haihuwan yaro yana zuwa duniya ita za a dasa mai a kunne shine hudu ba a kira masa sallan nan Ke masa hayya ala salati hayya ala salat ya sallalle ba ya zo zama ba ne. ba ya zo wata harka ba ne da tafi sallah hayya ala salat maza maza salla, salla, salla. an dasa masa mutum ya yi ta true throughout his life ta farilla in an rasa ruwan sama sallan ne za a je maza a haɗu a filin idi ana yin sallar roƙo ruwa sai ta ga ruwan bi iznillah ana samun kisifewar rana eclipse sallan ne za a yi sai kaga Allah ya warware ko kusufi ko kusufi da rana ko da da dare duk abin nan ne salatul haja in wata bukata ta kama musiba salatul haja ake yi ita ce solution idan mutum zai istikhara wani abu ya rikice yana so ya ba Allah zabi raka'a biyu zai sai ya ba Allah zabi yayin kaga Allah ya zaba masa the best muna gama sallan eh, watan azumin nan me za mu yi mu nuna godiya sai mu gudu mu haɗu da sassafe ɗaya ga watan shawwal a masallacin idi he mu yi raka'a biyu mu koma gida haka nan ma babban sallah mun yi arfa mun yi dawafi mun yi kaza mun yi kaza kai wannan ni'iman me za mu yi wa Allah ran goma sai mu garzaya mu masa raka'a biyu mu gode masa sannan finally idan mutum ya mutu ban kwana da za a masa ya je lahira ya bar duniyan nan sallance final abin nan ban kwanan da za a masa ashe sallance rayuwar mutum kana shiga kuma kabari sai man rabbuka sai man nabiyuka sai ma dinuka a ji sallolin ya kake yin su to babu zama to wannan sallan ne gaba daya ita ce Allah yake nuna mana a wannan ayan in kuna son ku yi wannan sallan mai irin wannan darajan mai irin wannan albarkan mai irin wannan mukamin mai irin wannan kaza da kaza da na lissafa Allah ce ba a yin ta haka kawai sai ka gudu kayi alwala shine process din yin ta sai kayi alwala shine idza qumtum ila salati sai Allah ce faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku kaga wani zai ce a ah, ai alwala hannu ake fara wankewa akar makalla sai kurkuren baki sai shekaruwa sai facewa sai fuska ina fata an gane to hai Allah ya fara da farilla in ka wanke fuska kam ai ya hada hadda baki da hanci to sun shiga automatically sun narke cikin farilla sun bi babban sun bi farilla to Allah ya ce ku wanke fuskokinku mun samu idza kuntum anniyatu mun samu ghaslul wajhi dama farilla ne wannan niyya farilla ne wanke fuska farilla ne sai Allah ya ce wa aidiyakum ku wanke hannayenku ilal marafiki har zuwa gwiwan hannu shi ma farilla ne wanke hannu zuwa gwiwan hannu ya ɗauke har wanke hannu zuwa wuyan hannu da ake fara yi dinna kaga mun samu farilla ta uku ghaslul yadayni ilal mirfaqaini sai ya ce wamsahu bi ru'usikum alba'u za'ida ba'un inna in kaso ma ba hek ba za ka karanta ta ta ce wamsa huru kun kawai ku shafi kawunanku kawai. kawai ga shafan kai ya haɗa hadda shafan kunne mun samu masun ra'asi ma'al ne in saɓanin malikiya suna su suna ganin kunnuwa ana jaddada musu ruwansu daban wa tajdidul ma'i su ba a fikul maliki ba a yadda ka yi shafan kai ka gangaro a take ka hada da kunne a suna ganin kunne gaba ce mai zaman kanta ita ma ana jaddada mata ruwanta sabo ba a yadda ka kawo ma kunne abun da ya ragu daga ruwan shafan kai ba ta wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku sai yace wa arjulakum fataha don ta bi wankewa wa arjulakum ku wanke kafafuwan ku ilal ka'abaini zuwa ga idon sawu kaga an samu menene biyar kenan an samu wanke kafafuwa sai dama addalku sai alfauru da gaggautawa an gama sai almuwalatu sune dama duk inda aka samu algasul akwai addalku dama shi yasa wadin suke shigar da shi kawai to a wanke waɗannan gabobin da kyau idan ku ɗauki riwayar wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum idan ka sawa arjul kisira bi ma'ana shafan kafa lokacin da aka sa huffi ko safa almasu alal jawrab awil khuffaini idan ka karanta da arjulikum idan ka je mazhaban shi'a aqidan shi'a su gaba ɗaya a wajen alwala shafan menene suke yi shafan kafansu suke ba sa wankewa su sun sa ma wannan arjulikum ɗin kisiran nan har abada ba ta canja ba ta ɗaukan fataha idan ka sa fataha ta zamanto atafun ala fafsilu wujuhakum ghaslu ne hukuncinsu in ka sa kisira da wata riwaya ta wannan karatun wa arjulikum sai ya zamanto ma'atufun ala almasi ne to almasu alal khuffaini ne ake nufi ko almasu alal jaurabaini lokacin da mutum yayi alwala cikakke yasa huffi wannan abin da ake sa kamar na fata fata gaba ɗaya din nan ko a sa safa mai kauri lokacin sanyi mutum idan yayi alwalan shi nit ya sanya su to shi kenan ko alwalan ta karye, idan ya zo alwala ba sai ya sha wahalan cire safa ba sai ya ɗan yi shafa a kansu kawai saman yatsun haka kawai nan ake shafan shikenan wannan kuma lokacin sanyi ne da hunturu da abin nan ko mutum ya rika wahalan cire takalmi ta mun ji shi alwalan nan yanda ake yin shi alwalan nan kafin ka zo sallah duk abin da ka wanke gabanka da shi manzo Allah ya ce zunubai za su bi wannan ruwan kawai ruwan ya narkar da zunubai duk su fita kawai in ka wanke fuskanka duk zunubin da ka kalla da fuskan sai ya bi wannan ruwan ya narke ya tsiyaya kawai idan ka wanke kafa duk inda ka taka na zunubi sai wannan ruwan alwalan kawai sai ya wanke zunuban gaba daya ya fita kafin ka zo ka fara wannan sallan dai ka zamanto fiyo ka tsarkaka ka tsafta ta tsab daga zunubai to wannan sallan mai daraja da muka ji falalanta ba a yin ta sai ka bi wannan tsari daya kenan wa in kuntum junuban ai idza qumtum ila salati wa kuntum junuban idan lokacin sallah yazo kai yunkura zakai sallah kuma sai janaba ta same ka to Allah ya ce ita kuma ba alwalan zakai ba ba fagsilu wujuhakum a ashikan fattaharu duk jikinka zaka je kai wankan janaba duk jikinka at-taharu ana ai fagtasilu wankan janaba ake nufi ita kuma janaba mutum zai fara wanke gaban al'auran shi gaba ɗaya daga ƙasan cibiyan shi har zuwa guyowi hannun hagu yana cuccuɗawa dama shine mai taɓa najasa ko kazanta. hannun dama yana zubawa a cuccuɗa a cuccuɗa da kyau sai mutum ya zo ya yi mai sai ya yi alwala irin alwalan sallah ɗaɗɗaya in ya zo wajen shafan kai sai ya zuba ruwan sosai ya sa yatsun shi haka ya dirje kansa uku ya wanke hannaye ya wanke abin sai ya bar kafa he can karshe ya wanke barin daman shi ya wanke barin hagu sai ya je yayin wanke kafan dama sai ya hada hadda can dunduniya inda zai wanke na alwalan in ya ga dama bayan ya wanke nan gaba daya sai ya kwara ruwan akai ya cuccuɗa kawai gaba ɗaya ya cuccuɗa ba sai yayi alwala ba domin shi wankan tahara kubura ce sai ta ɗauki alwala da take taharatu sugura sai ya installin din alwalan sai wankan yayi covering din alwalan ya rufe alwalan gaba daya so ba sai ya yi separating din su ba kawai so mutum yana wanke zai iya bude shawa kawai ya jirje jikin shi kawai ya je yayi sallah da haka matukan bai taba al'auran shi gaban shi ba to wannan yanda ake wankan janaban kenan shi kan wanka za a yi fatahharu idan janaba ta samu mutum wa in kuntum marda hukunci na uku idan kuka kasance lokacin sallah yayi amma kuna fama da wata rashin lafiya ɗaya kenan da za ta hana ku taɓa ruwa ruwan yana da sanyi mutu yana sanya shi a jiki zai yi mura ko Allah ya jarrabe shi da ƙonewa duk inda zai wanke da ruwan ya ƙone yana zuba ruwan wajen zai daɗa caɓewa ko ciwon maimako ya tsaya a nan sai ya bazama ya ta'adda ko kuma maimakon ciwon zai wanke nan da sati ɗaya zuba ruwan zai sa ya kai wata biyu wajen mai fara rubewa to kaga an zamanto almarba akwai rashin lafiya au ala safarin ko kuma kuna halin tafiya ba ku da ruwan da za ku yi alwala da shi sai na sha kama hadisin bulugul maram wanda suke tafiya a kan teku wa lahum ma'un babu wani ruwa sai wanda suke sha idan suka yi alwala da shi za su wahala idan kuma suka ce za su bashi to za su yi alwala da ruwan teku ai manzo Allah ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu to taka ne kana da ruwan amma na shani ba zai ishe ka alwala ba za ka labaita to babu shakka rashin ruwa ya fi samuwa a halin tafiya to wannan kenan ga rashin lafiya ko halin tafiya au jaa ahadun minkum min al ko ɗayan ku ya je yayi bayan gida al waje can kwari shine al-gha'id ay makanun munhadir mu'abbad waje can da ake gangarawa shine al-gha'id dama in mutum zai je bayan gida kan zai nemi waje da zai gangara can inda ba za a inda ba za a ganshi ba ai ba zai zo inda yake da tudu ba ana hango shi shine al-gha'id waje na kwari waje gangara haka shine aw lamastumun nisaa ko kuma mutum ya sadu da mace amma ya zo ya nemi ruwan wankan janaban babu ya nemi ruwan da zai abin nan gashi ya yi bayan gida babu dama ya yi da duwatsu ya katse dama al'istijima to Allah ce falamta ji an in kun nemi ruwa kuka rasa to mai janaban da mai alwalan da shi mai mara lafiyan duka kawai taimama ɗaya salon abu ɗaya za a yi kawai duk ya ɗauke musu shine Allah yace ce fatayammamu ku je ku yi taimama at-tayammum asalin taimama ma'ananta al'uga shine alkasdu ka nufi abu ka abu mutum ya dau jaka ya tare mota aka ce ah yau wani ina ya ma aka ce Kano ne ai sai mu ce yamamtu Kano yau na nufi Kano wa ma adri idha yamamtu ardan uridul khaira ayyuhuma yalini a alkhaira alladhi ana abtaghihi am sharru alladhi huwa yace ban san abinda Allah zai hukunta ba idan na nufi wani gari a halin tafiya alherin da nike so in tarar a garin shi zan tarar ko kuma sharrin da yake nema an yake nema na a garin shine zai riske ni ban san wanda zai riske wani ba kaga wala adri idha yamamtu ardan kaga shi kuma attaimama din nan istilahan shine taharatun turabiyatun tsarki ne na ƙasa kai wanda mutum zai bigi ƙasa da shi to Allah ya ce fatayammamu ku yi taimama sa'idan ƙasa mai kyau duk wani abun da yake a saidu abun da ya bulluko a doron ƙasa amma ya zaman to tayyiban kar mutum ya je ƙasan da misali ana fitsari a wajen ana kashi Eh, mayanka ce ta shanu ya je kasan wajen ko bola ko inda najasa take ya ce zai amfani da shi ko kasan da ta kone ana girki tasu nan tsallace tsayiban tsabtatacce za ku nema to idan kuka zo taimaman sai Allah mai nuna mana inda za a yi famsahu bi wujuhikum kuna bugun kasan sai ku shafi fuskokinku manzo Allah ya fassara mana haka za a hada hannu sai a bugi kasan haka malan fikiyu suka ce haka kakkaɓe haka kaɗan wataƙila akwai wani ɗan kebul akwai wata kaya-kaya akwai wani abun da tana shafa a fuska zai cuce ka sai ka ɗan kakkaɓe haka sai ka shafa haka kawai haka banda haka fa haka a yi wani abin nan yadda za mu je makka waɗansu misirawa za mu je abin nan wai za a yi taimama muka ga suna haka kai ɗaya ruru ya wuce gaba ci a tada sallah muka ce haba muna students a lokacin aka ce haba malam ko ka koma sahu ko ka yayi nashi kawai <laughs> kazan ka ɗebo kana wani haka kana abin nan ina har kafa yayi to mutum haka zai shafa kawai haka ba dole bane fa sai an ga kura kana haka kawai ka katkabe kawai in kai haka shikenan sai ka zo kai haka daga nan kai haka sai kai haka amma in ka karanta alfikul maliki bugun biyu ne bugun farko in kai haka ka kakkaɓe sai ka shafi nan sai ka canja waje ka ɗan matsa sai ka daɗa buga a gefe kai haka sai ka ɗauko daga nan zuwa nan sai ka tafi haka wani malam ya ce karkara raba hannu sai ka yi haka kuma da samu dace sai ka yi haka ina fata an gane ta haka ya zo a kutu na fikul malik ala halin duk wanda mutum yayi amma wanda sunna ta nuna bugu ɗaya ne innama yakfihi an yaf'ala bi yadayhi hakaza yanda zo a hadizin ina jin ammar haka kawai daga nan haka daga nan haka shikenan ka gama taimama shine fatayamma musa hidan Tayiban, famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokin ku kawai wa da hannayenku ba ce ilal marafiki ba kaga a wajen alwala an ce ilal marafiki nan wa aidikum minhu kawai nan action na manzo. Allah ya nuna inda ya tsaya Allah ya ce dalilin da ya sa na ce in kana rashin lafiya ga ruwan ba za ka iya taba shi ba ciwon ka zai karu da Allah ya gada mai ce a hakan sai ka zuba ruwan da Allah ka takura ko baka takura ba ka cutu ko baka cutu ba kana jin sanyi mai tsanani janaba ta sami mutum a ce ya zuba ruwan sanyin a haka wani sahabi ya yi haka ya rasu shi ne madalili manuna ayatul tayan yadda ake taimama ɗin bai da lafiya na tsanani janaba ta same shi waɗansu suka ci dole sai ya yi wankan ka duba ya yi rasu kataluhu katalahumullah sun kashewa ne kuma Allah ya kashe su to ka gani to yanzu da a ce kana tsananin sanyi ana tsananin sanyi baka da lafiya kuma ka taba ruwan ka ji shi kaman daga freezer aka ciro shi a ce Allah yana da iko ce ka yaba shi a hakan dai amma Allah ya ce a'a ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min harajin shi Allah baya son ya kuntata muku ya matsa muku ya sanya ku cikin wani yanayi na tsanani walakin yuridu liyutahhirakum Allah yana so ya tsarkake ku ne kawai tsarkake ku wali timma ni'imatahu alaikum ya ciki ta muku ni'imominsa ni'ima ce in nan ya gagara a ce ga madadin shi ni'ima ce Allah ce la'allakum tashkurun ko kwa gode mu irin ni'imomi da nike muku da sauki da saukakawa da nike muku hakan zai sa ku rika gode mun ku yi imani da ni ku rika gode wa ni'imata na'am mu ci gaba da wannan saurare واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم Allah ce wa zkuru ku tuna ku rika tuna ni'imatallahi alaikum irin ni'imomin da Allah ya mu shi yasa nan ayan shi ma yace waliyutimma ni'imatahu alaikum wala'allakum tashkurun idan kuka duba farkon suran ita ma'ida din duk ni'imomi ne Allah ya lissafo mana ya yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu daya kenan wama allamtum min al-jawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma kamsakna alaykum farauta ko واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين من المؤمنات كو والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidat muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil min sannan bayan waɗannan ni'imomin da Allah ya jero yazo ya mana ni'iman yanda zamu yi sallah mu yi alwala in muna cikin wani hali mu bar taɓa ruwan mu koma mu yi taimama mu yi sallan a haka Allah ya karɓe ta Allah ya ce duk waɗannan ni'imomin da nake muku ku rika tuna su in kuna zaune ku rika tuna su to sa suratu ibrahim ce wa in taquddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku zauna kuna kididdige ni'imomin da nike muku ba za ku iya kididdige su ba sai dai innal insana la zalumun eh, la zalumun kaffar mutum ne mai yawan zalintan kansa mai yawan butulci la zalumun kaffar mai yawan butulci ne anan ba kafurci ba ko kuma zai iya daukan mai yawan kafurci din amma idan ka dauki alamtara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran a can baya to zaka san wa inta uddu ni'matallahi anan din shi ma la tu innal insana zalumun kafar butulci kamar yanda tazo a can a butulci din to Allah ya ce kullun ku rika tuna inna muku ni'ima ku rika tuna ta ba wai ka zauna haka ba kai Allah ya mun ni'ima jiya na ci wata kaza kai Allah ya mun ni'ima na ba irin wannan tunanin ba kai sallah ka in ka ci abun ma ka ce alhamdulillah inna allaha la yarda lil abd Allah yana yadda da mutum in ji manzo Allah a lokacin da zai ci wata ni'ima yana gamawa ya ce alhamdulillah yardan Allah tana tabbata gabawa bismillah yayin da zaka ci ka tuna da Allah ka ci da dama ka bar hagu ka tuna Allah ya hana hagu ka tuna da shi a wannan lokacin ka ci gaba daidai gabanka ka tuna sunnam ka tuna da Allah ka gama ka ce alhamdulillah ka tuna da Allah ka ɗiba ma wani ka tuna da Allah ka tashi ka yi raka'a biyu ka gode ni'iman ka tuna da Allah Allah ce wazkuru ku rika tuna ni'imatallahi ni'imomin Allah ni'imatallahi ai ni'amullahi nan ismu jinsin ne alaikum wa mithaqahu kuma ku rika tuna fa irin covenant alkawari da yarjejeniya da kuka yi tsakaninku da Allah alladhi wathaqakum bi akwai wani agreement akwai wani yarjejeniya da kuka yi tsakaninku da Allah na farko shine lokacin da Allah ya halicci dan adam wa idh akhadha rabbuka min bani adama la zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha a aw taqulu inna ma ashraka na wa kunna dhurriyyatan min ba'di afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun lokacin da Allah ya halicci annabi adam ya bigi tsotson shi ya zari dukkan zurriyan da annabi adam zai haifa a nan duniya kaman ya'yan atom kwayan zarra Allah ya ce waye ne suka ce kai ne Allah kai ne mahaliccinmu kun shaida ni ne Allah ni ne mali suka ce tabbas ya Allah in na kai ku duniya za ku rike wannan alkawari suka ce tabbas da Allah ya ce a ah, kar in kai ku duniya fa ku saba in na kawo ku lahira zan sa ku a wuta ku ce za ku kawo suka ce sam antallahu wahidul ahad kawai Allah ya mai da su cikin tsotson annabi Adam sai aka zo ana haifan su ɗaya bayan ɗaya sai ka ganin rintime min ba ya ce ƙarya ne ba Allah ya fito tsotson wanda ce ba ruwan shi da addini a harkar shi ofishin shi shi ba ba addini karka mai salamu alaikum in ka zo kawai kaga mutum ya nuna bai san Allah ba duk lokacin da ka tashi taba wa Allah sai Allah ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim kullu sai Allah ya tuna maka wannan ni'ima alkawari to shine Allah ce ku rika tuna alkawarin da kuka dauka tsakaninku da Allah menene alkawarin da manzon Allah yazo da ya kawo qur'ani ya kawo hadisai yazo me muka ce sami'ina wa ata'ana alkawari muka yi manzon Allah yahuda suka ce sami'ina wa asaina amma mu sami'ina wa ata'ana muka ce idan ka karanta amana rasul bi wa unzila ilayhi min rabbih wal kullun amana billahi wa qalu sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir Allah ce ku rika tuna alkawarin da muka yi da ku duk abinda nace ku yi in na kira ku za ku ce sami ina. duk abinda nace ku yi ko ku bari za ku ce wa ana mun biya Allah mun ji kuma muyi biyayya to me yasa lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah zunubi ya girmama mu yi alƙawari duk inda yace mu bari za mu ce a ana, duk inda ya ce mu abu za mu ce mun ji mun yi da'a ya Allah to Allah ya ce ku rika tuna wannan alkawarin a rayuwanku an yarjejena da kai ana kiran sallah za ka fita kai sallah ka ce sami ina wa a in kana auri ba babu kyau ka ce sami ina wa a ɗa'ana tawaye mudu babu kyau wailulli mutaffifina ka ce sami ina wa a ɗa'ana zina babu kyau shan giya babu kyau kace sami ina wa ta'ana zuwa gumboka babu kyau kace sami ina wa ta'ana kallo na haram jin abu na haram da kunne duka Allah ce ku rika tuna wannan sami ina wa atana da muka yi da ku me yasa in ayi ba fa yi iz qultum ina wa atana ku tuna lokacin da kuka amsa wa manzon Allah sallallahu abin da yazo muku da shi kuka ce masa kunji kuma kun bi saboda haka wattaqullaha ku zamanto masu tsoron Allah a kowane lokaci a duk abin da kuke inna Allah fa shi Allah nan alimun masani ne bi zati sudur ga abin da ka boye a can cikin zuciyanka kai conceiving din shi ma Allah ya ce na san da shi ballantana ma wanda ka bayyana to Allah yana sani da komai kuma zai kama mu da shi kuma zai bayyana mana shi saboda haka awa ɗayan da muka yi ta tafi awa ɗayan da muka yi ta tafi ko akwai saura na? ta dama awa daya ake ko azar ce ina mala <laughs> ina ai ta da zarcin nan ta kasa an kasa mu tsaya kawai to a takaice dai na fara gabatar da waɗansu kalamai ne kafin mu fara amma yadda aka yi awa ɗaya ne da izinin Allah gwargwado yanda tef zai ɗauka Allah ya yi albarka wa abin da muka karanta muka ji ya ba mu ikon aiki da shi da amfani da shi Allah ubangi ya karɓa mana shi Allahumma izal islamal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin kafin mu rufe akwai takaddun da aka manna na account number na iftar na neman taimakon buɗe baki ga duk wanda zai taimaka akwai account number akwai ah, account da aka buɗe na iftar da cin abinci da shan ruwa da komai da ake a nan ga wanda yake so ya bada nashi gudunmawan zai iya bada in cash ya tambaye su ah, ladan zai iya kuma ɗaukan account number amman manna ya je ya turo abin da ya sauƙaƙa Allah ban ya mana albarka Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atika wala tudhillana bi ma'siyatik waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal lahul wahidul ahad al fardus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad Allahuma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرته في علم الغيب عندك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تشفي رئيس دولتنا اللهم اشفه يا رب العالمين اللهم أذهب عنهم البأ عنه البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل صالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المغفورين لهم ومن التائبين لك ومن ومن اتقائك من النار يا رب العالمين واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين